tana ce assalamu alaikum malam barka da azumi ina hukuncin wani salon tafsiri da nike gani kuma a yanzu ka ga mutum ya zauna da mace ka fada da ka fada tana ja mai baki yana ana nuna wa duniya kuma kuma a social media a facebook ka fada da ka fada yanda kake zaune da malam din nan ana hasko ku ko mace ce to akar makalla mun fara gani wannan abun ya fara kunno kai kuma kaman daga yan uwa ahalus sunna ne muke ganin abin to alal haƙiƙa wannan abun na ga yana yaduwa da farko dai akwai ni babban malami dan uwa amini na taba gani yayi haka sai na jawo hankalin shi ya ce wallahi malam ba za a sake yi ba kuma abun ma kawai ƴata ce ma kuma ta daɗe da yin aure amma na ce yana nan ai a social media kuma ana nuna shi kuma haka ɗin zai sunanta ma waɗansu sai na ga wani shi ma abu wane ne shi ma a facebook kai na tura masa na ce malam ya kuma na ga mace ne kake zaune da ita ka faɗa da ka faɗa take ja maka baki wannan abun fakar a tsangoma wa ahalus sunna wata magana kuma a ce domin ku ne farko da na gani dai ni a iya gani na ya ce a'a ya halatta ba haramu ba ne ta ce kawai shi kenan kawai to gaskiya tsakanin da Allah ni in naga abu naka yi wa mutum nasiha to amma alal alal haqiqa mu ɗauka yarka ce ko matarka ce take ja maka baƙi kuma wanda take wa mutane maybe maza ne kake wa tafsirin mu ɗauka mata ne wai gaba ɗaya babu maza matashi namiji da ya iya jan bakin da zai mai gurbinta ita a haƙura da ita ɗaya kenan na biyu duk mai kallon su a social media ne ya san matanka ce ko ya san yarka ce a'a na uku ka san mutum nawa ne za su yi koyi da kai na hudu wani qur'ani nan ba za ka iya jan kayanka ka fassara shi bane dole in babu mai ja sai an samo mace zan iya karanta in ja haka yanzu in fassara ai ana tafsirin alkur'ani a watan ba da ba na ramadana ba a majalisi ba tare da mai ja ba kuma jan ma dole ne shi din ma ka'ida tafsirin ba zai yi ba sai an ja wannan na hudu kenan saboda haka ni ina gani in ma ya kama ta ja din mu ɗauka ba mai ja kuma za a ja wani ba za ta zauna can ɓangaren matan tana ja daga can kyamara hai ta juya ta ɗauke ta tunda wataƙila a social media ake so a ganta idan ta ja din sai a juyo kai a ɗauke ka amma a gan ku ka kafaɗa da ka kafaɗa ni ina ganin wannan wata bidi'a ce ake so kuma a tsokalo ta kuma daga ɗalibai ahlus sunna ni ina ganin bai dace ba bai dace ba ko baka samu mai jan ba ni ina gani ka ja bakin ka fassara kayan ka mana ni ina gani wannan abun bai dace ba ni a gani na domin babu wata hujja ka zauna da mace ka fada da ka fada ko sallah da aka wajabta ma in za ka yi da matanka tana baya ne ko ba mai fahimtan ka matanka ne ko ba kullum bane zaka ce to salamu alaikum jama'a wannan da kuka za ta ja mun baki matata ce kowa ne ke jin hausa a duniya eh waɗansu da ba sa jin hausan ba su san me ka faɗa ba su dai sun gaga mutum yana zaune ka faɗa da ka faɗa da mace tana ja mai bai to sai ya zamanto zamanin kila waƙala an da soma wani abu kuma kuma ahlu sunnan ne suka tsokano wannan shine shawaran da nake bayar a duba dai a duba dai kar a kawo ta sabuwar bidi'a Allah ubangi ya sa mu dace wannan shine amsan da zan iya bayarwa Allah sa mu dace assalamu alaikum